Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mu saran barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mu ta gidan Nura TV. Kai kokari kamar subscribe da like domin samun sabbin bidiyo mu da mun dora. Mu saran mu idan wannan ne zuwa ka na farko kai kokari ka subscribe da like domin samun sabbin bidiyo mu da zarar mun dora. tiktok tirka tirka a yayin da ake ci gaba da faɗa da wannan mawakin na jihar kano wato rarara yayin da yake cewa daga da kwankwasa tsula nan kuma gashi ya tarko wata rigima wata yake gaya wa dino malaya mai kare tukaranka mai idan muka manta ba dino malaya ya ce shi fa ba kan wallasa bane idan har dai mutum ya sake ya zage shi ko ya taba shi waka to fa wallahi sai ya hukunta shi a inda rarara ya yi wakar mai kare tukaranka kaga kenan rigima biyu ta haɗawa wa rarara yayin da ya taɓo dino malaya a karo kuma ya taɓo yaran kwankwaso mai sauraro kana sauraro wannan labari ne daga cikin channel mu wato a gidan nura tv ka yi kokari ka subscribe da like domin samun sabbin bidiyon mu ka yi hakuri ka je har zuwa ƙarshen bidiyon wakan nan domin sun jin wakar da rarar sakarwa dino malaye ta mai kare bai kare dai waka ce wacce ta karaɗe social media yayin da dino malaya ya magana akan cewar idan fa rara suke ya taba shi to sai ya hukunta shi rara bai ji magana ba sai da ya saki wakarsa ta mai kare ci karanka bai sauraro ka biyo mu har zuwa karshen wannan bidiyo domin sakar maka wannan full waka da rara rara suke ta mai kare ci karanka yayin da yake cewa shi fa ba a tsorata shi dole sai ya taba mutum a cikin waka idan har dai ya ga dama rana ya saki wannan waka tasa ne a cikin wannan shekarar 2023 bayan an gama zaɓe an kada da su dino malaya mai sauraron mu kar ka kasance da mu a cikin wannan tashar tamu ta a gidan Nura TV domin ƙara sauraron mu ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin jin wannan waka ta rara ta mai kare cika ranka a yayin da Juno Mala ya fito shafukan sada zumunta yake cewa idan har dai rara ya saki ya taba shi sai fa ya hukunta shi to ga rara ya riga ya saki wannan waka ta tasa ta mai kare cika ranka a yayin da dino mala ya ce shi kuma wallahi ba zai yadda ba dole sai ya hukunta rarara idan har ne mutum ya sake ya taba shi to fa sai ya hukunta shi ya yi iya abin shi iya shi kadai yayi kuma iya can inda yake taba suna kyale shi mai sauraro idan baka manta ba rarara ya tabo gwamnan jihar kano tsohon gwamnan jihar kano wato injiniya rafi musa kwankwaso yayin da wasu bata gari suka kona gidan rarara inda wasu kuma suke tunanin cewa magoya bayan jam'iyyar npp ne suka aikata masa wannan aika-aika to ko mai mai sauraro ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin jin abin da ya faru akan gidan rarara da ofishin sanata tintatin mai sauraro bayan haka kuma sai gashi ya zo ya kuma taba dino malaye yayin da dino malaye tun kafin rana ya taba shi ya riga ya wani akan cewar ya tsaya ya matsaye shi kar ya sake ya tabo shi a harkar siyasa to domin idan har ya sake ya taba shi zai fi hukunta shi mai sauraron mu ka biyo mu har zuwa karshen wannan bidiyo domin jin wannan bayani da dino malaye akan rarara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 masu sauraro rara na saki wannan waka ta sane ta mai kare ranka yayin da mataimakiyarsa wato aisha umaira ta yi masa amshi a cikin wannan waka duk da dai kusan cewa dama ita ke masa amshi sun haɗu sun yi wannan waka ta mai kare ranka to ko me zai faru da rarara mai sauraro ka biyo mu zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin jin wannan waka da rarara ya saki ta mai kare ranka tare da wannan bayani da duniyo malaye ya yi akan idan har dai rararen ya taɓa shi tun kafin rararen ya waka duniyo malaye ya yi sanarwa cewa rarara ya tsaya ya matsaye shi kar ya sake taba shi a bangaren siyasa domin ko shi ba sa'ansa bane ba idan har dai shi bai taba shi ba to shi ma kar ya sake taba shi sai gashi kwararra bai ji maganar dino malayi ba ya saki wannan waka tasa ta mai kare cikaranka kaga kikinan in dai har za a ce mai kare cikaranka wa ya taba bangaren siyasa da zai wuce dino Tom mai sauraron mu mai kare ranka kare ta fito ne a cikin wannan yan kwanakin da ya sake ta mai sauraron mu idan muka manta ba ka daure kai mana subscribe da liking domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mu dora ka ci gaba da bibiyan mu a wannan tashar ta ta a gidan Nure